Sanarwar zuwan sabon labari daga tashar ɗan Love. Assalamu alaikum masoya masu bibiyar wannan canar tamu mai albarka. Kamar yadda kuka sani tun da daɗewa mun daina saka muku littattafan Hausa da ma sauran shirye-shirye a wannan canar tamu ta Mamaki TV. Hakan ya biyo bayan wasu 'yan matsaloli da canar ɗin ke fuskanta. Amma insha Allah komai zai daidaita. za mu dawo saka muku ƙayatattun shirye-shiryenmu kamar yadda muka saba. Kafin hakan za mu ci gaba da sakar muku ƙayatattun littafanmu ne a cikin canal ɗina mai suna Ɗanlove. Don haka idan ba ka yi subscribe ba ka yi ƙoƙari ka yi domin samun duk wani sabon update da muka yi a canal ɗin. A yau ina sanar muku da zuwan wani shahararren labari na wanda ya fice mai suna Tsigi Tsila. Igi ila labari ne na wata makiran mata wanda kishi ya sa ta zama tamkar shaidaniya ta kishi ci tare da taimakon aljana da kuma bokanta. Cikin haka ta yi asirin da ya sanadiyar kishiyarta ta haifo ɓera a yunƙurinta na kashe kishiyar da kuma ‘ya'yanta. Wannan labari yana ɗauke da darasin rayuwa masu tarin yawa kama daga kan mugayen mutane da kuma su. Ku biyo mu domin jin yadda wannan labari zai kaya, amma fa akwai abubuwan tsoro a cikin wannan labari. Labarin zai zo muku a yau insha Allah misalin ƙarfe takwas na dare zuwa ƙarfe takwas da rabi a tashar mu ta Maza ku garzaya domin yin subscribe. Mun gode.